Mahimmancin lokaci a watan Ramadan. Bismillahir Rahmanir Rahim wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran mazida wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lokaci a shari'ar musulunci yana da girma balle kuma a watan Ramadan wanda wata ne da tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha wanda wata Ramadan ga Lailatul Qadr a cikin sa ga kuma girman sa dan haka dai lokaci a cikin sa lalle girman yana sake karuwa sosai shi sa Allah ta'ala ya sauke masura guda mai suna wal asr wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah ta'ala ya rantse da zamani wasu malamai suka ce wal asr ai Allah ta'ala ya rantse da zamani tun daga farkon duniya har ƙarshen lokaci na duniya wal asr wasu malamai suka ce Allah ta'ala ya rantse da lokacin da annabi alaihi salatu wassalam ya ya rayu a cikinsa wal asr wasu malamai suka ce lokacin sallar la'asir. amma da yawanci malamai sun fi kallon waccan fasarar ta lokaci ga baki ɗaya don aka fasa aya da lokaci gaba ɗaya to rayuwa annabi sallam ta shiga ciki lokacin sallar la'asar ma dai ya shiga ciki kamar yadda malam ibn al ya kawo a cikin tafsirin wannan aya sai Allah ya jero wannan innal insana lafi khusrin lalle dan adam yana cikin asara sai mutum hudun nan illal ladina amanu wanda suka imani wa amilus salihati suka yi aiki na kwarai wa tawasau bil haqqi suka yi wasiya da gaskiya kenan sun ga abin da yake bai dace ba za su yi magana tawasau bi bisabir kuma suka yi haƙuri akan abin da zai same su na cutuwa akan wannan gyara da haka dai wannan sura malamai suna kafa wajen da ita sosai gurin fito da girman lokaci shi yasa ma za mu ga Allah ta'ala ya rantse ba iya wal asir ba akwai inda ya rantse da wa shamsi akwai inda ya rantse da wal laili duk saboda me saboda girman lokaci wanda malamai suna cewa duk abin da kaga Allah ta'ala ya rantse da shi lalle yana da mahimmanci Allah ta'ala kuma yana rantsewa da abin da ya ga dama sabanin shi dan adam dole zai rantse zai rantse da ubangiji ne subhanahu wa ta'ala to kenan a watan ramadan mutum ya ce ai shi tunda azumin ramadan musamman lokacin rana ko lokacin da ake dan zafi zafi wani zai ga to shi ai gware zai kalli series ana samun gidajen tv ko gidajen rediyo wasu za a yi ta abubuwa na ɗauko abin za a ɗauke kewa abin da suke faɗa ƙasashen laraba sun shahara da wannan in azumi ya zo sai a ce to ai ga wani series da za a yi na ramadan ina jin ƙasashen mu nan ma kila ya fara shigowa da haka wannan ba ci gaba bane lallai ga mata ya yi series ɗin mu kamar da ake a ƙasashen nan na tafsirai shi ne ya kamata a yi ta sawa a yi ta nuna wa mutane girman ubangiji su subhanahu hannu wata wani kuma shi gem zai ta yi a watan ramadan da sunan cewa to ai ya cinye lokacinsa maimakon ya zai zauna a masallaci ya ta ibada ya zauna a gidansa a gurin aikinsa ya ta ibada ya samu lada ga kuma yanzu ci gaban nan ka kunna rediyo za ka kunna ka za ka ji karatu kuma ba kai ba zaka iya kunna ka ji lallai abin da ya kamata kenan mutum ya ta yi ba gem ba ba bacci ba ba wasu abubuwa na kalle-kalle wanda mutum zai shiga wancan hadisi mallam ya da kaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun min ayyada ba'amahu wa sharab annabi sallallahu yake cewa duk wanda bai ban magana ta ƙarya ba da kuma aiki da ƙarya wal jahala da kuma jahilci malamai suka ce aiki da zur shi ma ma'asi ne laifi ne sai aka sake cewa wal jahala shi kuma aljahal ya haɗe dukkan wani laifi a duniya yana ƙasan wannan ƙasan aljahal da mutum bai bar wannan ba azumi ya saki harshensa yana abubuwa da sunan aishi ba komai annabi sallallahu ya ce to kai sani Allah ta'ala bai damu da kin cin abincinsa ko kin shan ruwansa mutumin su wannan hadisin zai ina mutane cewa kenan za a iya kiransa da cewa yayi yunwar banza yayi kishiruwar banza da haka dai lokaci a watan ramadan lallai ba mu da lokacin da ya fi shi a watanni don haka mutum bai tsaya aiki a cikin watan ramadan na ibada ba lallai zai iya gamawa kuma ya zama a ƙarshe ya shiga wancan hadisin na cewa wata ranar sallan ya kan mumbari ya ce amin amin amin sau uku daga ciki akwai sabai suka tambaye shi me ya faru sai ke cewa mala'ika jibril ya zo yake masa yi addu'a guda uku da wanda aka ambaci sunana bai ce sallallahu alaihi wasallam bai min salati ba da wanda ya rayu da iyayensa bai yi musu biyayyar da Allah zai karɓi wannan ibadar da ya yi ta biyayya ga iyaye shiga aljanna ba sannan kuma da wanda azumin ramadan zai shigo har ya fita bai yi aikin da aka gafarta masa kenan bai aiki da lokacinsa ba ya yi ta wasanni ya ta shiririta a cikin watan ramadan saboda muhimmancin lokaci ne ma sai an tsaye da mutum akan sirati nan alkiya wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatta maqdiya to akan siratin nan da Allah ya ce kowa sai ya bi akan siratin nan akwai tambaya da za a yi mutum sai ya yi magana akan shekarun da Allah ya ba shi tun daga balagarsa har zuwa rasuwa akan me ya kashe wannan lokacin ikon Allah hadisin nan ma tambaya biyu ne akan lokaci bayan shekarun mutum duka kuma za a zo a keɓance wa an shababihi shi ma wannan shekaru na samartaka da ya yi ya yi karar da shekarun samartaka duk wannan saboda girman lokaci shi sa daga cikin salafus salih idan ka zo gurin sa hira zai ce to da sharadi za mu yi hira amma sai ka tsaye da rana in ka tsaye min da rana to mu hira in ba za ka yi tsaye da rana ba zai ce ma ma assalama ka je ka karata shi dai zai kiyaye lokacinsa yau kuma ina suna kabari kuma gashi sun yi aiki da lokacinsu iya ƙarfinsu balma a cikin magabata na ƙwarai akwai wanda yake cewa shi dai a zahiri ba wai ban kansa yake ba a zahiri da za a ce ga mala'ikan mutuwa ya iso gare shi ba zai iya ƙara wata ibada ba saboda mai duk lokacinsa a tsare yake yana ayyuka na alkhairi a ciki amma yanzu mu lokacinmu guraren hira ba ramadan ba wajen ramadan sai a zuwa awoyi da yawa sau nawa kake zuwa karatukan da ake na magariba isha sau nawa kake zuwa tafsirar ramadan sau nawa kake zuwa kan amma majalisa da akwai shaɗan a gurin sai mutum ya awoyi a cinye lokaci mutum ya je kallon bal ya ɓata awa ɗaya ko biyu kuma a zo a yi musu na awoyi shi ma a duk an cinye lokaci ba ramadan ba wajen ramadan da aka shi musulmi a rayuwarsa gaba ɗaya lokacinsa a tsare yake domin wannan dama ce duniya kamar makaranta aji ne ka shiga aji kana da awa biyu na jaraba ka gama ba gama ba awa biyu nan ta za a kwace to haka duniya take kun ka zama a duniya kamar wannan ne matafiyi ko mai tsallaka titi da haka duniya nan inda ake sakin jiki a miƙe kafa lokaci ta tafiya lokaci ta tafiya ana bata lokacin nan wallahi lallai wannan hatsari ne babu abin mamaki kuma wasu har ramadan din ya zo ma suka kasa gane ta wai ina ramadan din su ina wajen ramadan din su. duk abin da yake yi na shiritarsa a wajen ramadan ba ta lokacinsa ga ramadan ɗin ya zo shi ma da a tsira amma wanda ya daure ya saita zuciyarsa ya tsara wa kansa tun a watan ramadan ne ko a wajen ramadan dama a tsare yake ba shi da lokutan ɓatawa da sauransu to za a ga ramadan zo cikin sauƙi zai yi bautar ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma zai samu ladan da ake so a cikin watan ramadan amma idan mutum ya zama ba ruwansa kawai lokacin sa ba na komai ba ne sai dai ya zauna a yi ta hira a yi ta shewa a yi ta abubuwa na saban Allah da suna ai ba komai ai samartaka ce ai kaza ne ai dama ce la kai amfani da lokacinka kafin rashin lokacin ya zo amma yanzu kana ibada to lokacin da ya zo baka da wannan lokacin za a yi ta baka ladan wannan ibada. ina azumin nafila sai na zo na samu wata rashin lafiya duk wannan ranakun suka zo za a rubuta mun kamar mai azumi sallar jami'i da sauransu da aka dai muna ƙara kira ga yan uwa musulmi lokacin nan ba mu da kamar sa a cikin sa ne za mu nemi aljannatul firdaus a cikin sa ne za mu nemi tsari da wuta jahannama da aka muna roƙon Allah ta'ala ya samu a cikin wanda za su kiyaye lokacin su wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh